goma ga watan jima'adin al'ula hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da sha hudu ga watan april shekara ta dubu biyu da sha daya a ci gaba da muhadara da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai suna qurratu ainihin likulli a rusai ma'anan wannan shine farin cikin ma'aurata malamin da ya muraja'a ya hazzaba ya allaka wannan littafi shine alhassan ali abdulhamid alhalabi al'athari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba wannan shine karatu na uku kuma muna yin waɗannan bayanai ne saboda mu nasihantar da kanmu domin mu inganta zamantakewanmu sannan kuma ta ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta murna na samun ƙaruwan aure da ta yi wato fiddausi ilyas da kuma mai gidan nata muhammad kabir mu'az allah madaukin sarki ya sa albarka a cikin wannan aure ya kuma zaunar da su lafiya ya sa abubuwan da ake fadakar da su su faɗaka. domin su kiyaye dokoki na allah subhanahu wa ta'ala tumala yana kan lissafo mana wasu abubuwa ne wanda aure ya taru kuma ya kunshe su sanin wadda abubuwa yana cikin mahimmanci da fa'ida domin da su na taimakawa al'umma su yi sakai da wannan al'amari matukan daraja da girma saboda aure abu mai daraja wacce ba san dokokin alba ita ce ke ɗaukan wuri wulakantaccen abu wacce ba ta san annabawan allah da zani ba da irin yadda suka yi zamantakewa suka kwadatar da yin aure ita ce take wulakanta ko kuma take ganin al'amarin aure amari ne karami a zahiri ko aure babban al'amari ne allah ya sa mu dace gaba ta tara mala ya ce wa zawaju kuwatun umma aure dai al'amari ne wanda yake dada karfafan al'umma su samu buwaya ta hanyar yawan da suke da shi a duk lokacin da al'umma suka zama suna da yawa to sai ya zama suna da ƙarfi da suka ɗaramma wasu da ba su ba a lokacin da ya zama al'umma sun yi ƙaranci sun zama su ne 'yan kaɗan to sai masu yawa sai su fi karfinsu sai su danne su a duk lokacin da mutane suka yi aure suka kyamaci haihuwa to suna ƙoƙarin haifar makansu da kuma al'umman da suke ciki ƙasƙanci da ci baya wasu da ba su ba su iya danne su domin a yau a siyasance akan fifita mutane ta hanyar su ne za su kafa shugaba da zai jagoranci sauran al'umma idan ya kasance mafi yawa suna goyon bayan shi to in ya kasance a cikinku ne aka samu waɗannan mafiya yawan to amfanin da za ku samu to sai ya ɗaramma waɗanda ba ku ba shi sa wajibi ne in an yi auren sai kuma a haihu kuma a yi kokari a tarbiyyantar da abin da aka haifa din a bisa turba na musulunci wannan karfi da al'umma ke samu idan aka hayyafa shine abin da annabi yake son al'umman shi su samu shi yasa ya ce ku yi aure kuma ku hayyafa domin zan yi alfahari da yawan ko a ranar gobe kiyama allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wata jididun lishababiha sannan hayayyafa yana daga abin da ke ƙara sabunta samarin al'umman da ya zamanto sun yi aure kuma suna hayayyafa domin mai yiwa mahaifin shi wannan jaririn da kuma mahaifiyar shi saurayi ne da budurwa lokaci zai kai ga adadin sanda yaron nasu zai taso a ce mai matashi to sun riga karfinsu ya ƙare sun fara manyanta ko ma sun tsufa to idan akwai hayayyafa to sai a ƙara samar da wasu jil wasu generation din da za su taso da za a gansu samari ne sarga sunan waɗanda za su iya fita a duk lokacin da aka nemi a fita kare haƙƙi na addini da kuma wannan al'umma amma idan mutane suka zama tsofaffi ne zaryan to ba za su iya kawo wani tallafi da agaji a lokacin da ake son a yi gwajin kwanji ba shi sa hayayyafa bayan aure yana da matukan amfani domin yana ƙara haifar da wasu samari waɗanda su ne farin cikin kowace daga cikin al'ummomi da a yau ake kallon su a matsayin waɗanda suka ci gaba shi yasa a yi aure a ce ana jiran sai an yi wasu shekaru ko an yi aure a ce ba za a haihu ba sai an ƙare wata makaranta wannan bai daga cikin ɗabi'a da karantarwar addini allahumma ma iya cewa ma tunani ne irin na dabbobi wanda su kansu dabbobin ba haka suke ba amma kuma haka sami wasu daga cikin al'umma sun ara sun yafa sannan wa kaftun li'ada'iha sannan idan al'umma suka haihu kuma suka yi yawa to za su zama suna tsokane ma makiyansu ido su zama ba yadda aka iya da su ko ana kin su dole a shafa musu lafiya ba a iya tunkaransu to sun samu tsaro sun samu aminci sakamakon yawan da suke da shi mala ce li'annahu wasilatun li taksiril umma a yi aure kuma a hayyafa wannan yana daga cikin hanyar da ke sa al'umma su yawa su yaɗu a bayan ƙasa har ya kai ga sun shiga cikin jerin gwanon waɗanda annabi zai yi alfahari da yawansu a ranar kiyama gaban annabawa 'yan uwan shi sannan wa maril ardi kasancewan al'umma sun bazu sun yaɗu to wannan yana daga abin da ke ba da fa'ida na rayar da ƙasa kuma lokacin da mutane suka daina haihuwa to kuma ba su isa su ce za su daina mutuwa ba to ko ana daina mutuwa ana daina haihuwa to mutuwa zai yawa to za a waye gari ƙasa za ta tashi daga rayuwa ta koma mutuwa daga lokacin sai al'umma sai su kare gaba daya domin ma'aurata za su iya hana ma kansu haihuwa ta hanyoyin da ake bi a yau amma kuma ba mutumin da zai iya bin wata hanya da zai iya hana ma shi mutuwa ko wani shi kenan muddin ana son ƙasa ta rayu to sai an rika haifar da baƙi cikin wannan al'umma shine ana haihuwa kuma su ma abin da aka haifa ana hada su aure domin su ma su haihu malai ya ce wani zalikan ragaban da bai sallallahu alaihi wa alihi wasallama fit tazwij da wannan ne annabin rahama ya kai ga yana matukan kwadaitar da al'umma dangane da yin aure kuma in za su yi auren su aure macen da take haihuwa shine mala ya ce minal mar'atil maulud macen da ake sa ran za ta haihu sakamakon ganin abin da ita ma mahaifiyarta ta haifa to da haka ake gane cewa wance in an aure ta ana sa ran ta hayyafa faƙala alaihi salatu wassalam annabin rahama ya ce ta zawajul wadudal walud in kun tashi za ku yi aure ku auri matan da suke son ku kuma suke haihuwa haka ke ma in za ki aure to ki auri mijin da yake son ki shi ma mai haihuwa ana gane wannan ne ta hanyar kallon gidansu da kuma danginsu shin suna haihuwa ko koko bakararai ne dukkanin famili din to ta haka za a gane cewa lalle su din masu haihuwa ne to irin waɗannan ne annabi ya ce in za ku aura to ku aure su to kun fahimci wannan ko ka hada da wasu hadithan da muka karanta su a baya to za ku fahimci abubuwa masu yawan gaske a ciki annabi da ya ce a auri mace mai addini mai ɗabi'a a auri namiji mai addini mai ɗabi'a to sai an ƙara da cewa wake son ki sannan kuma mai haihuwa ne da haka ne ake fifitar da abubuwan da ya kamata a ce an yi bincike a kansu kafin a kai ga yin auren wajibi ne ma'aurata su san wannan domin idan kika auri mai son ki sannan zai sa a lokacin da wani lalura ya same ki kuma ya koma yana jin tausayin ki amma in ya zama dama can ba son ki yake yi ba ko ke ba son shi kike yi ba a lokacin da wani lalura ya taso ma ɗaya daga cikin ku to sai kuma sannan cin da babu shi ba zai haifar da tausayi ba shi yasa annabin rahama ya kai ya komo ya bayyana wa mutane hanyar da za su bi ingantacciyar rayuwa allah ya sa mu dace to sai ce fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyama annabi ya ce domin ni zan yi takarar yawa da ku a ranar tashin alkiyama kan al'ummomin da suka bi annabawa domin annabi ya nuna cewa ya fi kowa yawan mabiya to ke sai kika yi auren kika kike haihu ko kuma makiri da muzu kika kike auren da wuri to adadin shekarun da kika ɗiba kika kike aure to wannan shi ma wasu lokuta ne na ƙayyade iyali abin zargi abin yabo ga turawan yamma yana zama abin zargi ne a wajen mahalicinki domin kina kyaman abin da ɗan saƙon shi ke so zai zama abin yabo ne ga turawan yamma makiya allah makiya annabi a duk lokacin da kika kike aure da wuri ko kuma kika yi auren wai ke ɗaliba ce kina karatu ba kya son a ce ga kina kin yi aure ga ciki ga goyo to sai ki haihuwa kina jiran wai sai lokacin da kike so to wannan yana faranta ma kafirai ba don komi ba sai don al'umman ku za su yi karanci a sanda al'umman su kuma suke ƙara yawa za su ƙara samun ƙarfi a lokacin da ko kuke ƙara rauni za su ƙara firgita ku da tsorata ku da firgita ku ta hanyar yawan da suke da shi shi yasa duniya da lahira ga mutumin da yake haihuwa da gangar da irin waɗannan tintintini na iska to ba kowa yake cuta ma ba illa kan shi shi yasa allah maɗaukin sarki da ya tashi bayyana abin da ake ce ma more ma duniya ya tashi bayyana kawon duniya da abin da ake nema a wajen rayuwa sai annabi ya bayyana mata ne da 'ya'ya da dukiya da ababen hawa da sauran abubuwan yau da kullun na holewa da kuma shakatawa to idan mutum ya zaɓi wasu daga ciki ya kawar to son yake ya nuna cewa allah maɗaukin sarki bai san mata'ul hayatin duniya ba saboda ɗaya yana daga abin da yake jin daɗin rayuwar duniya ne har ma ya kai ga allah maɗaukin sarki ya haifar da wasu irin 'ya'ya ya samar da su a gidan aljanna waɗanda ake ce ma wildanul muhalladuna allah ya sa mu dace wannan hadisi mala ya ce rawahu abu dauda wa nasa'i wa ahmad wasahu shehun albani malam alhassan ya ce babban malaminmu albani ya inganta wannan hadisi to bayan da mala ya yi mana bayani a wannan gaba na tara dangane da fa'idoji da ake samu idan an yi aure shine za a samu hayayyafa al'umma za ta samu ƙarfi za a ƙara samar da samari da 'yan mata za a iya fin ƙarfi da danne makiya sannan kuma hanya ne na yawaita al'umma da kuma rayar da ƙasa da kuma bin doka da umarni da abin da annabi yake so ne sai kuma mala ya ce gaba na goma wa bizawaji ya timmu التعارف والتلاقي بين الأسر والعلاء والعلاء والعلاء malam ya ce ta hanyar aure ne ya timmu ta'aruf sanayya watalaƙi da matsa da sanin juna da ƙulla alaƙa yake faruwa bainal usari tsakanin families tsakanin wannan iyali da wancan iyalin an auro daga gidanku kuma kun auras sai zama a da ba ku da wata alaka ta zumunta ba ku da wata alaka ta yan uwantaka da fahimtar juna amma ta sanadiyan wannan aure sai zama waɗannan tawaga suna da alaka da wancan tawaga akwai taimakekeniyan juna akwai tausayin juna akwai agaza ma juna da kuma taya juna farin ciki da kuma baƙin ciki shi yasa idan kuka lura na daga abin da malamai suka ambata hikiman da ya sa annabi ya yawaita aure shine domin ya ƙara ƙarfi ta hanyar wasu ƙabilu da kuma wasu family mala ya ce fatanta shirul muhabbati sai a sami fatanta shirul muhabbatu soyayya ta yaɗu wal ulafatu musulmi na da kuma haɗuwa da curewa waje ɗaya tsakanin musulmi min jami'il fi'at daga dukkanin kabilu daga kowane yanki na duniya da kowane yanki na garuruwan musulmi domin idan ya zamanto malam bahaushe ya je ya auro mace a rigan Filani, to Filani za su kaunaci waɗannan ƙabila saboda akwai su a cikin waɗannan haka idan ya zama babbar babarbare ya je ya auro a wajen nufawa haka za a samu wannan karfin alaka da ƙaunan juna da kuma haifar da zaman lafiya da kashe dukkanin kiyayya da kuma farmaki da ada ake samun ƙabiloli masu ƙarfi suna kai ƙanana saboda su ribace bayi a cikinsu to amma idan sun sa akwai 'yarsu na aure a cikinsu to za a samu darajar su rukuta ba za a farmake su ba shi yasa ma a cikin alkur'ani suratul hujurat aya ta sha uku allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane anan allah madaukin sarki yana kiran mutanen duniya ne kaf yana mai sanar da su cewa inna khalaqnakum min zakarin wa untha cewa a haƙiƙa ni ne na halice ku daga namiji shine annabi adam wa unsa da kuma mace ita ce hawa waɗannan su ne asali da allah maɗaukin sarki ya gina halitta daga gare su sai ce waje alnakum sha'oban wa qaba'ila li ta'arafu sai allah maɗaukin sarki ya yi ku daban-daban yare iri-iri ya yi ku ƙabilu daban-daban ya yi ku da yanayi wanda ya sha bamban da juna hatta wajen zaman ma da allah maɗaukin sarki wasu ƙabila to kuma ya sha bamban da inda wata kabila ke zaune irin yanayin fuska kadai idan wani kabila ya ga wani sai ya gane cewa wane to dan kabila kaza ne wani kuma in yi magana sai a ce ab daga waje kaza kake kuma ma ga yanayin ku ga yanda yaron ku yake to duk wannan Allah madaukin sarki ya yi shi ne lita'arafu saboda kusan juna kusan yadda za ku mu'amalanci juna ku ƙaunaci juna saboda a samu zaman lafiya da ci gaba sai ce inna akramakum indallahi atqakum ku sani wanda ya fi kowa girma da daraja a wajen allah shine wanda ya ɗaran maɗan uwan shi kiyayewa da dokokin allah subhanahu wa ta'ala da kuma jin tsoron allah a cikin zuci kenan ba a gane cewa wane ya fi wane ko wance ta fi ƙarfin wane sai inda wanda zai wannan tantancewan ya iya gano karfin takawan kowanne shi yasa ku daina tunanin kabila kaza ita ba za ta aurar da yadda ko kabila kaza ba za ta auro daga waje kaza ba domin ana ganin kabilan da su wani suke ciki to su suna da karfin daraja da fifiko akan kabilan su wani wannan ya saba ma abin da allah maɗaukin sarki ya gina al'umma gaba daya a kai allah madaukin sarki ya shiryar da mu to haka in mun fahimci wannan cewa al'umman gaba daya an hana su ganin fifiko a kan wasunsu in ba da takawa ba kina ta ɗaya ɗakun mutane ku daina kallon irin wannan falalar shi yasa ganin fifiko a kanki da kike gani a cikin zuciya don ganin da yar uwanki ko don ganin da wani dan uwa to hakikanin gaskiya wannan ya saba makarantarwar addini shine ki marmaza ki nisanci wannan tunani saboda ba daidai ba ne allah ya kiyaye malai ce wa ƙarar kanar ba'adul kaba'ili muta'adiyatan wa mutahariba hakika wasu daga cikin ƙabiloli wasu daga cikin yankin al'ummomi sun kasance akwai gaba da ƙiyayya da kuma yaƙe-yaƙe dangane da su da wasu ƙabilolin nasu falamma tamma zawaju bainahuma to a duk lokacin da aka samu auratayya tsakaninsu wanne sabu aka samu zira'a kila da aka auro ta ta haihu a ciki wasu hiru fiha aka samu surukuta wane shine surukin suwa ne to zalatul adawa sai wannan kiyayyen ta gushe wa zahabatul bagaba wannan kiyayyen ta ɓaci a waye gari ta tafi babu ita wa hallat makana hal mahabbatu wal ulfa sai a waye gari so da kauna da tausayin juna da kuma haɗuwa waje ɗaya ya riga ya samu warrahamatu sannan tausayi da jin kai wata awon da kuma taimake keniya sai ga ya samu ba tare da an sha wahala ba shi sa aure yana daga abin da ke haifar da dukkanin waɗannan abubuwa da malam ya riga ya kawo mana shi sa wajibi ne ango ya fahimci wannan ita ma amarya ta fahimci wannan ta fahimci cewa ita din nan to wakiliyar al'ummanta ne a wannan gida ko a wannan kabila ko a wannan gari ko a wannan family haka shi ma ya zama shi kanshi wakilin al'umman shi ne kaf a garin da ya je auro wance ko a gidan da ya auro ta ko kuma a kabilan da ya ɗauko ta to in ya fahimci wannan sai ya zama shi akwai aiki babba a kan shi shine na kiyaye wancan babbar alaka ita ma ta zama akwai aiki babba a kanta domin ta kiyaye mutuncin iyayenta da 'yan uwanta da abokan arzikinta ba don koyin ba sai don irin yadda kika zauna da mutane to haka ke bayyana cewa haka ku suke ashe sai ki gane kenan wakiliya ne na wata al'umma babba in kina son ki samu makanki da waɗancan al'umma daraja kin ji hanyar da za ki bi ki kiyaye waɗannan abubuwa allah ya sa mu dace to bayan da malam ya bayyana mana waɗannan hikimomi da waɗannan fa'idoji da waɗannan abubuwan da ake samu a cikin aure sai kuma ya ce na nasa'ihu ila zauj ga wasu nasihohi masu mahimmanci da tsada wanda za a yi ƙoƙarin yi ma ango domin ya ji ya san su da sauran angwaye kai da sauran ma magidanta da sun yi aure ne waɗannan nasihohi za su yi amfani gare su muddin dai suka kiyaye kuma suka saka su a cikin aiki malam ya fara da cewa ahis zauj ya kai dan uwa miji ya kai dan uwa ango wanda allah maɗaukin sarki ya girmama ka ya martaba ka ta hanyar samun wannan karuwan auren da farko malai ce ce lahafi fi zaujatika. ka fi ji tsoron Allah dangane da wannan baiwar Allah da Allah madaukakin sarki ya sa ta zama matanka fa inna ha amanatun fi unuqika ka sani matan nan taka to amana ce amanar Allah ce da Allah madaukakin sarki ya dora a wuyanka ya kai miji ka kiyaye wannan amana muddin dai kana son ka zauna lafiya sannan kuma ka iya ƙetar siraɗi ba tare da kunci ba hadisi ya tabbata annabi ya ce a kewaye gefe da gefe na siraɗi to akwai amana da zumunta da ƙugiya in kin san kin taɓa cin amana ko kin san kin taɓa yanke zumunta kimar marmaza ki je ki gyara ki tuba da ko in ba haka ba sai wannan ƙugiya na amana da zumunta sun jawo ku zuwa cikin gidan wuta allah ya kiyaye mu to kenan ya zama wajibi kai ango ka sani wannan amarya ta ka amana ce allah maɗaukin sarki ya baka shi ya sa wannan amanar kafin a baka shi sai da allah ya sa wasu dokoki dokan farko shine ya zama kai mai addini ne kuma kai ɗin nan mai ɗabi'a ne na kwarai to sai aka bincika ga addinin ka da ɗabi'anka ya yi sannan aka bincika cewa kai din nan kana santa da wasu daga cikin ƙa'idoji wanda mun karanto su a baya kuma za mu karanta wasu a gaba to ka cika waɗannan abubuwa gaba ɗaya bayan tsayawan da kai takara kila akwai wasu da suka fi ka komai sun bugaci auren amma ba su samu ba to kai sai allah maɗaukin sarki ya baka kuma ita wannan amarya ko sauran amare ba tsintansa ake kamar yadda za ka je yan awaki kawai ka siyo akuya ko kaza ka yi gida ba sai da allah maɗaukin sarki ce za a bi ka'ida na waliyi bayan waliyi sadaki bayan sadaki shaidu a bayan nan kuma allah maɗaukin sarki ya sa ka'ida sai an samar da siga waɗannan matakai ne wanda ake son a nuna maka abin da ake kullawa za a baka amana ne mai girma to ko waɗannan kaɗai aka ce za a ritsa ka a gaban su ranar kiyama a hisabin ka dangane da waɗannan abubuwa ka san aiki ne ba ƙarami ba allah ya kiyaye malai ce sofa yas'alukallahu subhanahu anha ka sani da sannan allah maɗaukin sarki zai tambaye ka dangane da ita wannan amarya taka yau malkiyama a ranar gobe kiyama kada ku ji ina cewa ango ango amarya amarya wannan ya shafi kowa fa ko da yau shekaran ki ɗari da hamsin da aure muddin mijin ki na nan kina nan to miji wajibi ne ya sani cewa ke din nan amana ce a wajen shi kamar yadda za mu zo zaki ji miji da yan uwan shi da dukiyan shi da duk abin da ya mallaka ke ma amana ne a hannunki wajibi ne ki kiyaye wannan amana muddin kina son ki haɗu da allah salin alin ranar gobe kiyama mala ya ce kawalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce istausu bin nisa'i khaira ya ku maza ku yi zamantakewa da matanku kuna masu bayyanar da alkhairi kuna masu kyautatawa gare su wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi kun ga a cikin wannan hadisi annabi ya kai matuka wajen gabatar da nasiha ga mazaje da cewa lallai mata wasu irin halitta ne da allah maɗaukin sarki ya halicce su daga sinadari mai rauni to sai wannan raunin ya bi su hatta ga ɗabi'a da ayyuka da yanayinsu to sai allah ya umarci maza da yake ya ba su mukami na jagorancin ma'aikatan aure da cewa lallai su yi zamantakewa suna masu kyautata ma waɗannan mata ɗin allah ya sa mu dace to wannan shine saƙon farko da malam ya fara gabatarwa ga ango mala ya ce wa kar hazzaran nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min zulmin mar'a hakika annabi ya tsoratar ya tsawatar dangane da zaluntar mace faƙala alaihi salatu wassalam sai annabi ya ce allahumma inni uharriju haqqa adda'ifaini ya ce ya allah ka sani ni na haramta kuma na hana kuma ina kai ƙara dangane da haƙƙin masu rauni guda biyu duk wanda ya taɓa haƙƙin su to allah kai ne alkali da na shigar da ƙara wajen ka ka bi masa kadin haƙƙin su alyatim maraya wal mar'ati da kuma mace kenan duk sanda kika keta alfarma kika taɓa haƙƙin maraya to ki sani annabi ya yi ƙaranki zuwa ga fadan allah madaukakin sarki to kuma ki shirya yadda za ki fuskanci wannan ƙaran to haka ya kai yallaɓai ka sani macen nan da ka aura to duk yadda kake ganin wai ai ta daɗe kun daɗe kun hayayyafa 'ya'yanku ga sunan sun cika gari ga jikoki ga ta taba kunni ko ina to wallahi amana ce in ka sake ka taba wannan amanar to annabi ya yi ƙaranka ka shirya sammace a ranar gobe kiyama kuma sammace shine wannan hadisin an an gaya maka an yi ƙaranka a ranar kiyama annabi zai zo ƙarara ya tsaya har sai an fidda mata da haƙƙinta wannan hadisi ya rawahu ahmad al-imamu ahmad ne fitar da shi wa ibn maja ibn maja ma ya fitar da wannan hadisi bi sanadin hasanin da isnadi kyakkyawa kama kala shekun al-albani mala ce kamar yadda babban malaminmu fadilatul allamatul muhaddis al-asar al albani allah ya ji ganshi na biyu daga cikin nasihohin da mala yake gabatar da shi ga ango shine kun hassan alhuluki karima taba'i ka zame mamatanka mai kyakkyawan ɗabi'a sannan mai yanayi na karamci kar ka zama kai mutum ne mai yawan koro da yawan kai ƙara da yawan abubuwa na banza wanda ba za a yaba masu ba ka zama karimi fala kar ka zama mai zagi kana zagin matanka kana cin mutuncinta kana aibata ta kana wulakanta ta kar ka sake ka zama mai wannan wala tuqabbih kakkar ga ganin wata siffa da sura da yanayi na halittanta ka aibata mata da wannan saboda haramun ne yana daga cikin cikan ɗabi'a na kwarai ga mutum ya kiyaye waɗannan abubuwa wala ta hajur kaka kuskura ka riga cewa matanka in ba a ɗaki ba ina fatan mun gane wannan da kyau domin wa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la yafruk mu'minun mu'mina wani mumini ba zai taba yin fushi ya ki wata mu'mina ba ga sha ƙasa ya ce ai la yabghiduha ba zai ki ta ji baya son zama da mu'amala da ita ba kwata-kwata ka annahu hafsun ala husnul ishara kun kun fahimci wannan gaban kamar annabi yana kokarin kwadaitar da mutane ne su zama masu kyakkyawan mu'amala da zamantakewa wasu huba da kuma wannan abota na aure da waliyai da wakilanka aka je aka yarjejeniya aka baka aurenta to ka zama mai kyautatawa ta hanyar nisantan fushi ta hanyar nisantan zagi da cin mutunci da ɓatanci gare ta dangane da siffofi da wasu ɗabi'u da wasu ayyuka nata in kare hamin ha hulukan annabi ya ci gaba da cewa mumini ba zai ki wata mumina ba don ya kyamaci wata ɗabi'a ta ta to muddin dai muminan ne radiya min ha akhar sai an same ta da wata ɗabi'a wanda kuma zai ji wannan ɗabi'an ta mai sai in dama can ke ba mumina ba ce to shine duk mutumin da ya zama mumini ne to ba zai taba jin daɗin zama da ke ba ka sa akwai matan da ke tunƙaho da wannan suna cewa ai su haba ta yaya zai ji daɗin zama da ni ai wallahi tallahi cin da ya ce sai an yi ku to ko jiki magayi ai ina nan ina gasa shi ina nan ina kaza ina nan ina kaza ke ruwa ne zai kare maki ya ke yar kada za a waye gari kin rasa inda zaki a san da lokaci ya ja kuma kin riga kin ɓata yanayin zamantakewan kaf to sai da ki koma bindin lokacin da wannan bindin ba abin da zai tsinana maki domin kin ɓata goma kuma gashi ɗaya ba ta nufin gyaruwa ba allah ya kiyaye wannan hadisi rawahu muslim al'imam muslim ne ya ruwaito shi gaba na uku daga cikin nasihohin da mala yake gabatar da su ga miji ya ce kun saboran yallaɓai yi ƙoƙari ka zama mai matukan haƙuri da kau da kai akan abin da aka yi maka hassan al'ishara ka zama mai kyautatawa mai kyawun zamantakewa da gudanar da gidanka a bisa tsari mai nagarta fa man ra'a wida da lahabatin annabi ya ce mafi ku shine wanda ya kula da abin da wannan abin ayin ke bayyanawa da Allah ya ce wala in sabartum huwa khairul lissabirin da dai za ku yi haƙuri ku kau da kai to da wannan shi ya fi zama alkhairi ga masu yin haƙuri aya ta 126 a cikin sotin hali shi yasa yana daga abin da zai taimaka maki ke a karan kanki ko kai mai gida ka samu zamantakewa mai nagarta don gane da zamantakewanka da iyalinka shine zama mai cikakken haƙuri mai kau da kai mai yafiya domin yana daga abin da wani ango ya nasihanci matan shi da shi yake cewa khuzul afwa minni tastadimi mawaddati ya ke amarya ki riki afuwa dangane da abubuwan da zan yi a halin zamantakewan mu sai wancan soyayyen da muka samu asali ni da ke to sai ya dimanta in ba ki da haƙuri da dannewa da cijewa da haɗewa to za ki zauna cikin kunci kuma haka za ki ƙare rayuwanki ina fatan mun gano wannan da kyau ya nuna mata kul ki zama mai afuwa ba a yin afuwa sai an yi haƙuri amma kika cewa ai wallahi kayi da ɗa kayi da ya ai sai na rama ko miji ya zama da irin wannan ɗabi'a ya zama shi ba mai haƙuri ba ne ba inda auren zai ji ko kuma an allah maɗaukin sarki ya yi ma auren tsawon rai to a waye gari ke kin kuntata a zamantakewan shi ma ya kuntata shi sa lallai ku zama masu rikon afuwa da yin haƙuri ga junanku haka ya ce wala ke fi saurati hina agdabu in kin ga na yi fushi to ki daina tanka mu ki daina yin man magana ki zama mai kau da kai don gayin da abubuwan da na yi ina fatan mun gane wannan domin sau da dama mata suna da irin wannan ɗabi'a idan miji ya fushi ya zo yana fada yana faɗin kalmomi marasa kyau a lokacin sai ta kasa gane cewa fushi ya yi ai jiya da bai fushi ba bai faɗe su ba ko to sai ta zama za kazan layi wai duk abin da ya faɗa mata sai ta maida mashi wannan sai ya haifar da tashin hankali daga ƙarshe har mutuwan aure ya faru a waye gari ta dalilin ki ne za ku tattaru ku faranta ma iblis rai shi sai ce wala tantuki fi saurati hina aqdabu in kin ga ina zazzaga tsiya to ki ja baki ki shiru kake tanka min domin fa in niki la tadari kayfa al haka ya ce wala tankarini nukurka dhifi marratan kake riga tsokana ta kina zolaya na kina yin man abin da kika gano ko kuma na gaya miki bana so domin wannan zai iya haifar da matsaloli masu yawan gaske ya ce wala taktar shakawa fata zahabu bil quwa ki daina yawaita bani bani da yawaita kai kara da yawaita baka ganin wane yadda yake zama da matan shi baka ganin kaza da kaza da kaza ke kenan kullum kina da korafi kina da abin da aka yi maki ke debi ne kenan ba a kyautata maki ba mun gano wannan da kyau ko sai ce fatan haba bilkuwa sai duk wani daraja da mutunci da martaba da nake ganin ke da shi sai ya watse mun gano wannan da kyau ko waya a baki kalbi sai son da nake maki a da sai ya mutu sai zuciya ta koma tana kinki wal qulubu taqallabu ita ko zuciya fa abin caccanzawa tana caccanzawa mun gano wannan da kyau ko to sai wata nasiha mai karfi yake cewa fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal adha yace ni din nan na tsinkaye wata zuciya da aka shakare ta da so amma kuma cutarwa sai ya rika bi a hankali yana sadadawa sai ce eh, in sun haɗu lam yalbathul hubbu yazhabu sai a waye gare san ba zai zauna ba kawai sai ya tafi shi mun gane wannan da kyau ko a duk lokacin da mijinki ke son ki sai kuma kika yi amfani da wannan daman kika zama mai cutar da shi ko kuma san da matanka ke matakan son ka sai kai amfani da wannan dama kai ta matakan cutar da ita to wannan san da take maka matuka kaman ta mutu sai a waye gari san ya tafi san ya gushe san babu shi shikenan kamar yadda zaki zan zara bai barin dami ne in dai cutar wannan nan kuwa to yawan adadin yawan tafi da wannan san da ake maki ne shi sa ke kiyaye wannan ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malam ya ce a gaba na hudu kun gayyuran ala zaujatika ka zama mai kishi don gane da matarka sau da dama mata suna da sha'awan zama irin na barkatai shi sa allah ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula to idan ya zama mace mai sha'awar wannan fitan barkatai ne to allah ya kiyaye in mijinta kuma ya zama ba mai kishi ba ne to sai ta zama kamar akuya kamar alade ba ta da wanda zai yi saitinta ko ya sanya mata linzami wajibi ne mai gida ya zama mai kishin matan shi kar ya batta tana hudda da karti haka kawai yau ita ce kasuwa gobe ita ce wajen biki jibi ta dawo suna gata baki sun zo karti iri-iri yau za ta je wajen wani gobe suna da appointment da wani wa da wane ne ke kiranta a waya suwa da wane ne ke mata text suwa da wani suke kaza duk mutane ba sa kula da wannan saboda rashin kishi ita kuma ta riga ta fi tsare kafanta kaf tana ganin wai irin wannan abubuwan da wasu ke yi shi ma irin shi take son ta yi ba don komi ba sai don ta ɗauka wannan shine wayewa wannan shine birgewa wannan shine birnanci wannan ko shine asalin ƙauyanci kuma mijinki ya zame maki alade saboda baya ki ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya kiyaye kenan in kin fahimci wannan fahimta kyakkyawa da muke son ki gane sai ki fahimci cewa in mijinki ya baki komi ki wallahi wannan ba karamin shigo shigo ba zurfi ya maki ba wacce ake so ita ce in ta yunkura za ta yi a ce ba a yadda ba kakki ki ga kamar za ki mutu yake an hana ki wake an takura ki ki ta tsiya ki ta tsiya ba ki gane cewa ke ba kowa ba ce sai sanda saki ya bi ta kanki ba kya fahimtar ke ba kowa ba ce a cikin al'umma sai sanda aka waye gari kin je kin zauna kina zawarci ba ki gane cewa ke ba kowa ba ce sai sanda miji na gaba ya aure ki a lokacin ne ki fara aune kina auna abubuwan da wannan yake da wanda wancan yake yi kuma billahi lazi sai nadama ya shige ki lokacin da rifa'a ya saki matan shi ta je ta auri wani mijin sai ga shi ta dawo tana kawo mu annabi kukan yanayin zamantakewa ba daɗi annabi yana murmushi na cewa wato so kike ki koma wajen tsohon mijin mijinki rifa'a ku annabi ya ce babu hanya sai amma ga wasu ka'idoji masu wuya ku je ku ɗauko hadisin ummu zar'in da muka karanta a nan ai an waye gari tana nan suna zamantakewa cikin jin daɗi sai mijin ya sake ta ta je ta auri wani mafarauci abinda dama kuke so na kwalama a gidan shi akwai zai je zai yi farauta ya kawo mata ta kwana suya abubuwa iri-iri gashi na diya bata amma kuma take cewa duk wannan abin da ta samu na kyautatawa a wajen miji na biyu bai kai dan karamin akushi da take samu a wajen abu zar'e ba ina fatan mun gane wannan to duk da annabi ya gama ba da waɗannan labarai na waɗannan mata da suka taru suna bayyana halayen mijinsu da ƙarshe sai annabi ya nuna ma aisha tefa nazarin waɗancan duka daga ciki akwai wanda aka faɗi fa in akala in ya zo zai ci abinci zai cinye duka ne da zai siyo balangun shi ko tsiren shi kina kallo zai cinye ya mutu tsike takardan shi ya watsar bayan gida in ya zo da abin sha dan madara ne lemu ne kunun aya ne zai tsotsa abin shi gaba daya ya sa ruwa ya faro-faro ya hada abin shi duka sannan in ya kwanta bacci zai ja bargon shi ne ya matse ko ina ba ma zai miko hannu ya ji halin da ke ciki ba ba abin da ya hada ki da shi da shi na farko ya ɗebe maki kewa bai san wannan ba na biyu kuma gashi asalin marowaci wata kuma ta ce mijinta to naman raƙumi ne a can saman dutse iyakan abin da ta faɗi kenan mana dutse dai akwai wahalan hawa kuma raƙumi naman shakwai akwai tauri akwai wahalan dahuwa to kenan wai mijinta wajen rowa sai shekara bai mata kyauta ba in kuma ya tashi mata kyauta sai ba ta biyu da sisi iyakan abin da yake kenan kyautan koma ɗaga kai kuka kyautan abin da bai da fa'ida ita aka yi ma kyautan ita kuma za ta yi da sanin kyautan da aka yi mata ina ba da mun gane haka dai haka dai sai ki ji mijin wata gunun ban sha'awa in ya fita wajen jama'a waje sai ki ji ya zama masa damisa yana shigo mata gida kuma sai ya zama mata barewa wani kuma in ya shigo gida sai ya rike ya zama mata zaki tana faɗin magana ya daka mata tsawa in ta wasa ya mauje ta yana fita waje kuma sai ya zama mai mutanen waje da kasan mu ina fatan mun gane amma suna zaune da su haka amma ke dan abin da ake maki bai ta kara karya ba ni billahi ni an matsa mu ni wallahi aka matsa za a ga tsiya to yi tsiyar ina fatan mun gane wannan da kyau waya a ƙasa wallahi ke ce duk wani abin da kike hange wallahi san da kake nema na shin samari nawa ne ka san nike da su ai billahi allazi ko yanzu na rabu da kai ma zan samu wasu samarin ƙarya ba kike yi ba ya kamata ki fahimci wannan billahi allazi kina shiga kika fito kin dinga ganin wulakanci iri iri kenan sai kin yi daman da ba ke sa tsammanin shi ba mun gano wannan haka kai ma miji ka san wannan a lokacin da kake ganin wacce wulakantacciya ce a wajenka wallahi ka yi a hankali kana wulakanta da sai wani carab ya ɗauke ta a lokacin ne ko in allah ya nufin jarraba ka sai ya jefo maka matukan santa ka yi ka yi kuma ce maka norway to abin da annabi ya nuna mata daga ƙarshe shine kar ki zo ki zama irin ummu zar'i kina matsa man kina matsa ma yata in sake ki ba fa za ki samu miji iri na ba irin yadda ummu zar'i ta komo tana cizon yatsa cewa ina ma abu zar'i ne to ke ma in kika rasa ni wallahi ku cizon yatsa ki to amma sai annabi ya ba aisha wani amince ce sai dai ni kuma ba zan sake ki ba ina ba ta mun gano wannan da kyau ka sa akwai matan da in zama ya yi daɗi sai miji ya buɗe baki ya ce ai ni allah ya kira wallahi ba zan sake ki ba sai ta ɗauka wai ƙur'ani ne mun gano wannan da kyau ko ƙur'ani ne babu canji amma yau ai maganar shi ne ya faɗi wallahi an jima yana iya lissafo maki saki ya kudin dumo ya anta ya maki shi kuma duk garin nan su haɗu su ce ya eh, haƙuri ya ce bai san da wannan ba in ya dawo maki shigantaka an matsa mai sai ce ya dawo da ke ana murna ana murna ana kan hanya za a kawo ke bayan ishayi an yi biko sai ya maki tax saboda tsabon wulakanci a waya ma zai sake ki ya tura maki sake na biyu duk tsiya kuma da yake karanta ki gaya masu cewa to kuma ga wani sako baki gane ba kin ga yatsinka na biyu ki koma a zazzage shi a mai nasihohi a nuna mai kuskuren shi ce ya karba sai kin dawo kwana daya kwana biyu wata ɗaya wata biyu sai ya karishe sauran sai kuma in ga mai sauran ban baki wallahi ke ce gari zai waya ya kamata ki gane wannan shi yasa annabi ya ce lalle a yi zamantakewa da kyautatawa wajibi ne maza su zama masu kishin matansu kar a mai da ke alade yanzu akuya diyan ta gara mata fita ta abin da ta so ba mai ce mata dalili haka ne ta wai yau haka matanmu suke son su zama in mijin da bai da kishi wawa ne shi sa nan na gaya muku wani unguwa zai je da matan shi kan hanya ba kawai sai ga maza suna ta kallanta wannan ya taya wannan ya taya wannan ya taya irin yanzu irin matan nan suke sama wai budurwa mai addini samarinta wai har su kai guda uku mamakin wannan abin nake samari guda uku ina zaki kai su in dai ba karya ba wa ki hada samari haka wannan ya zo wannan ya zo sai iyaye su kira ki wanne ne kika fitar a ah, wane to kai turo iyayenka ko kuma kai zo mai magana shi shikenan ji ba daura miki aure ki tari ina ba ta mun gano wannan da kyau shine abin da annabi ya ce lam ara lil mutahabaini misl zawaj ba abin da naga ya dace ga masu soyayya bi irin su aure to amma ku wai abokku ku ta yawo a cikin gari ana ta kai wance duk unguwan ba wanda ya kai ta ƙarya ne fa namiji kuma ai zai ta yaba miki har sai ya samo kanki ki ta shirme sai an auro ki kuma sai kiga kuma ya ce yana neman wata sai ki ce a ah, mai gida ba ka ce ba iri na ba sai ce ai wallahi har yanzu dai ina son samu maki aiki ce an ga mai ke ce autan mata sakarya ina ta mun gano wannan da kyau shi yasa yake cewa wa atruku hubbuha min ghairi bugudin yau a wannan ya kamata ki fahimci waye namiji kuma ki gane ba sai kin sha mamaki in ya kai kolu kolu wajen sanki billahi lazi yanzu zai iya cewa ya fasa mun gane ya ce wa atruku hubbuha ya ce zan yi watsi da santa kuma na ma yi watsi da shi min gairi bugudin amma fa bakin ta nake yi ba ku ji wani iri ikon Allah bai sanki amma bakin ki yake yi ba sai ce kasratu shuraka ifihi wai saboda waɗanda suke musharakantan shi a kanki sun yi yawa ya ga ki fahimci wannan kila ba maki masu musharakantan nan akwai yayinki yana faɗin doka suna faɗi namiji baya son wannan ko yayinki ne ko kannun iyayenki ne kanwan uwa ne ko yar uwa kuna gane wannan ko yana baki doka ana aiko maki da wasu dokokin daga gida wallahi namiji bai son wannan kika wasa zai bata rayuwanki gaba daya kan wannan to ni ya ya ne ya ce man yayan banza yayan wofi wannan fa miji ne fa yasa ce wa zaka li kasratu shuraka fihi ko yana magana da ke kina mai dararra ko an jima kuma sai ga kina ma wani waya wai ai classmate ki ne wai ai dan wajen aikin ku ne a ai customer ki ne a wai ai kina irin wannan dariyan gare shi to sai ce saboda masu musharakantan shi akan ki yawa mun gano wannan da kyau ko sai kin yi hankali sai kin san me ya kamata ki yi in ba ka ba sai kin jefa rayuwanki cikin kunci cikin wahala sai yake cewa idza waqa'a dhibabu ala ta'amin duk sanda kuda ya zo ya fada cikin abinci sai ce rafa'atu yadi ya ce wop nike in janye hannuna ya ce wa nafsi tashtahihi ya ce komin yadda zuciya na ke sha'awar abincin waɗancan da suke musharakantan shi wajen umarni wajen nuna farin ciki wajen bayyana sirrorin miji wajen kaza a wajen shi gaba ɗayansu ba su wuce darajar ƙuda ba ke kuma dama cin ya ce ya daina son naki ba da yana kinki ba ne kin ga har yanzu yana girmama ki saboda ya siffanta ki da abinci abinci kuma kayan rayuwa ne amma duk waɗannan da ke kike ganin su da daraja da mutunci to a wajen shi ba su wuce darajar ƙuda ba yasa a baya na ce ke wakiliyan wasu jama'a ne da yawa in kin kiyaye mutuncinki ki tsara mutuncin su in ba haka ba sai a kalli iyayen naki da yan uwan naki da yake ganin babu irinsu billahi azim sai a kalle su daraja irin na kuda kenan su zai yi bai su bai son su ko kusa kuma ke ne kika ja musu jama mun gano wannan da ke ko yake cewa saboda masu tarayya da shi a wajenki sun yi yawa shi sa sai janye hannun shi za wa ka'a zibabu ala ta'amin rafa'atu yadi ce sai in janye hannuna mana ya janye sanki amma duk da wa nafsi tashtahihi zuciyan tana nan tana ki tana sanki tana ki amma cin da kin haifar ma kanki da ramin mugunta to ya fasa mun gano wannan da kyau ko sai ce wa ya ji tinibul aswadu da ma'in yau ai haka halin aswadu yake sai ya daina zuwa shan wani ruwan gulbi ko duk ruwan da aka sa shi a wani kayan karau sai ya nisanci wannan idza kanal kilabu wa lagnafihi muddin aka samu karnuka sun yi lallage a ciki kin ga kenan waɗanda kike ganin su da daraja miji ya sa sahana miji ya ce ba za ki unguwa ba su aiko su ce fito ai dangi ba za a raba ki zumunci da su ba ai wane ne wane ne kin ga ashe kallon karnuka yake musu cin da sun bata halin zamantakewanki da shi kin ga irin yadda ya dauke ki shi yasa ina ba ku shawara wallahi ku shiga tetayinku ku kiyaye mutuncin kanku da kuma mutuncin iyalanku shi yasa idan miji ya zo kika ga yana nuna wasu abubuwa bai yadda ba kishin ki yake ya zama wajibi ma miji ya zama mai kishin matan shi amma in ya zama bai da kishi to allah ya kiyaye shi sa ku samu lakcocin da muka yi mai taken kishi zan zo in shi kashi na hudu domin akwai wasu abubuwan ma da ba faɗi ba don wajibi ne sai an yi maganin kishin nan kuma za mu zo za mu muhadara da izinin allah mai taken kishiya baiwar allah hmm. ina bata ta mun gane ba ku san wai ai magana kan kishiya kishiya kishiya baiwar Allah abun mamaki ne ba don komai ba sai dan ita kishiyanki da kike cewa kishiya ke ke ce mata kishiya kare inda za ta je gida daga iyayenta ko ta je unguwa wajen wasu da suka san tana da ke a matsayin uwar gida in za su ce me take cewa sai su ce in kin je gida ki gaida kishiyarki ita amaryan a wajenta da danginta ke kishiya ce ke uwar gida a wajenki da danginki da ƙawayenki ita mece ce kishiya ce ashe in mun ce kishiya baiwar allah da duka muke yi ina ba ta mun gane da cewa muka yi amarya baiwar allah to da sai a ce mun yi kusa amma sai muka ce kishiya baiwar allah ina ta mun gane wannan da kyau in kin gane baiwar allah ce sai ki san yadda zaki ji tausayinta yadda zaki zauna da ita yadda zaki ba ta uzuri ina ta mun gane amma ke kenan ke cewa ai billahi lazini ina son in zama one party system ne daga ni sai ni wallahi ai ina ai wallahi mu ba ma son mu samu haka don kika zama one party system kina nan zaki zama zero party system kuma ina gaya maki ana nan ai dai akan tafi kan isa allah shi kiyaye sai ce walakin bi kadarin mun gano wannan da kyau ko sai dai wannan kishin ana yin shi gwargwado ne fala taj'al li su'i dhanni mawqi'an fi qalbika ana jin hankalin mai gida da cewa kada ya sake ya baiwa zuciyar shi dama ta iya meke kafa don gane da muna zato ga matan shi an fi fi'ilika ko kuma wannan munan zaton a same shi a aikace cikin ayyukanka liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi ya ce idza zanantum fala tuhaqqiqu duk sanda kake zato to kakka bar zuciyanka ta yadda da wannan zaton ya zama shine abin da ke ranka ka amince da shi jama'a duk mutumin da ya zama ɗabi'an shi shine fada da zato irin wannan ga al'umma ba zai taba zaman lafiya da su ba zai ta yin abubuwan da zai cuta ma kanshi kuma ya cutar da su zai yi abin da kake zato ba shine gaskiya ba zai yi kishiyan zatonka shine gaskiya shi yasa ku rika kiyaye abubuwa ku rika faɗin ababen da yake su ne daidai in ba haka ba sai ku yi da na sani ku yi nadama a san da na sani da nadama ba zai maku amfani ba allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi rawahul baihaqi al-imam ya ruwaito shi wa ghayruhu da wani shi wa hassanahu na rahimahullah malam ala hassan ya ce babban malamin mu albani ya inganta wannan hadisi haka wa nabi'u nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce a ta'ajabu na gayar ghairati sa'adi yanzu ko kuna mamakin kishin sa'adu ne domin shi sa'adu ya kasance idan ya auri mace suka rabu to a garin madina ba wanda ma ya isa ya tunanin ma'auranta saboda ɗan karin kishin shi haka za ta gama rayuwanta yadda kasan batacciyar akuya ba wanda zai kula ya ce yana yi saboda kishi kuma shine shugabansu mun gano wannan ke ko sada dan obada mun yi tarihin shi da kowa nan a cikin lakcin mu mai takin kishi ko kumallar mata kishi ba ne mutum sai annabi ya ce kuna mamakin kishin sa'adu sai ce la'ana aghyaru minhu wallahi ni na fi shi kishi zan Allah ya fi sa'adu kishi sai ce wallahu aghyaru minni ni kuma Allah ya fi ni kishi wannan hadisi muslim ya roito shi ashe mutumin da za ci hawa na wallahi ba ruwan shi ya bar gidan shi kowa ya je ka je ka zauna a sitrum din shi kawo maka abinci ka cika hirar matan shi da kunna ma kallo wai shi ba koyan shi bai da kishi kaga wannan alada ne ya auro akuya ina fatan mun gano wannan da kyau iyayen kuma karnuka da jakuna ne wanda su gaba ɗaya ba abin da ya dame su to a wannan suna da kishi ne ai ba san ya kamata ba yanzu dan kina surukuta da kare ko jaki ina ruwan shi da abin da zaki na rashin mutunci ke kuma akuya ce dama baki gajin rufin asiri ba shi kuma menene alada ne to wannan taron dabbobi abin kyama to ki gaya man ciki wanne ne ba wanne ne ba kun gano wannan da ke ko dole ne ya zamanto kun san abin da kuke yi wallahi rayuwan aure rayuwa ne na mutunci da addini dole ke zama kin kassara zuciyanki matan aljanna an ce kasiratu tarfi ne amma ke ba abin da ya dame ki za ki saki jiki in kina makarantar boko a je a same ki tsakiyan karti wai yan ajin ku ne yana koya miki physics ne shi kuma mijin yi zuga mala kana na ana kokari ko sai su gaisa yake nan sai ya wuce alade kenan ya bar akuya wajen abin nan Allah ya kiyaye wajibi ne ku fahimci wannan fa waya ga mace a makaranta a campus matan aure ba ta kama kanta a wajen aiki ba ta kama kanta in ta fito daga gida zuwa makaranta ko zuwa asibiti ko za ta je wani sha'ani ba ta kama kanta a gidan sha'ani ba ta da kamun kai ko miskalar zarrati in ta je gidansu dukkanin samarin da da suke gaisawa haka za ta saki jiki su zauna a gindin rijiya ne ko ta kawo kujera ta zauna daga ita sai riga ba hijabi ba komai wai yan layin su ne zuwa ta surutu tana sakin baki wai ai abokan mijina ne ai wallahi ustaz wani ne ai brother ne wani broda ne na fatan mun gano wannan ya kuya ce ina fata mun gano wannan da kyau shi kuma alada in ya zo abin da ya dame shi in a mota ake tafi da yake yar boko ce yana tuki kawai sai ga ta dan murmushi sai ta masauran haka sai mu zai ce kin san shi ne shi Allah muna tare da shi ina ba ta mun gano wannan da ke wannan ba daidai ba ne wallahi ba ɗabi'a ne na kware ba ku gyara in kin ga miji bai kishin ki ko wallahi ya ya daina son ki ne ba ki gani in ya zo lokacin kina budurwa ya same ki da samari ya yake yi ba fushi yake yi ba ya ta tsaya ya kike mashi haka kina cin amana amma yanzu ya aure ki ya bai kina ta shigantaka wallahi sai kin sha mamaki nan da wasu yan satuttuka yana nan yayi nisa a wani waje ne shi ma yana sai ya gaya maki wa atruku hubbuha min ghayri bugudin walakin li kasrati shuraka'i fihi idza waqa'a adh-dhibabu ala ta'amin rafa'at yadi wa nafsi tashtahihi wa yajtanibu al-aswad wurud ma'in idza kana al-kilabu walagna fihi Allah madaukin sarki ya kiyaye mu in allah madaukin sarki ya kai mu gobe za mu zo za mu dasa daga gaba ta biyar muke cewa kallahu ma biyam diga sha da allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum